ilimi mabuɗin rayuwa. Wani shahararren kamfani mai suna Rosetta Stone da ke samar da na'urar fasaha don koyon yarurruka a duniya ya ƙaddamar da wata na'ura wadda za ta taimaka ma yara koyon karatu a wani haɗin gwiwa da wasu ƙwararru a ɓangaren ilimi da rubuce-rubuce wato literacy specialist sun ƙirƙiro da wata dabara mai suna Laxia Learning a turance. Shi dai wannan tsari na Rosetta an shirya shi ne don ba ma yara 'yan shekaru uku zuwa bakwai damar iya rubutu da karatu a karon farko wanda za su sami ilimin na'urar kimiyya da fasaha don faɗaɗa fahimtarsu ta haka ne yara za su samu damar koyon karatu da kansu a cewar shugaban kamfanin rosetta stone mr steve sward koyon karatu wata nasarar rayuwa ce duk yaron da ya iya karatu da wuri na da damar gama karatu ba tare da wata matsala ba kuma zai samu nasara da zama wani abu a rayuwa. Ya ce wannan sabuwar dabara ta Laxia Reading Co 5 a Turanci yanzu haka tana taimaka ma miliyoyin yara a nan Amurka koyon karatu a matakin farko. Da dai wannan dabarar iyaye na samun damar koya ma yaransa karatu ta hanya mafi jin daɗi da nagarta a gida.